sauraro Assalamu alaikum sannu mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin tambaya da amsa yana kawo muku amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko min ne kuma duk mako yake zuwa muku a daidai wannan lokaci kuma a wannan tasha. Ko me yasa gwamnonin jihohi a Najeriya ba su da iko kan jami'an tsaro? Wannan tambayar na daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau. sai ku kasance tare da abokinku michael kudisin to madalla wannan tambayar ta fito ne daga mai nasarar sarawa tuwa wadda ke cewa ko me ake nufi da kayyada farashi ko daidaita farashi wato price control a turance shin me yasa wasu gwamnatoci ke aiwatar da shi ko za a iya yin sa a najeriya To akan wannan tambayar ga tattaunawa ta da Dr. Abubakar Abdullahi Gwandu, masanin tattalin arziki daga kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna a Najeriya. To shi ƙayyade farashi wanda ake kira price control da turanci, mm. a wato mataki ne na daidaita kasuwa saye da sayarwa da cinikayya wanda gwamnati za ta yi amfani da matsayinta da ikonta ta ce mm. ta ƙayyade wa kaya kuɗi mm. cewa ba za a sayar da su fiye da wani minzani ba mm. guda biyu baki na farko ne wato wato price uh, wato tag wato a tsaye da shi a sama cewa kada ya wuce kaza mm. tsaye da farashi kenan eh tsaye da farashi kenan kada ya wuce minzanin kuɗi kaza kuma kada ya kasa ma kaza to gwamnati ta kan ɗauki irin waɗannan matakai domin a kawo ma al'umma sauƙi domin a hana 'yan kasuwa cin karensu babu baka domin a hana 'yan kasuwa zalunta al'umma a rage mu kuma al'umma walalu to wannan shi ne to sai dai kuma ba nan hanzarin yake ba hmm. ah, na san mai saurare zai tambaya me yasa ba a yi ba a najeriya Mm, watan ma alfanun kuma wannan shiri mai sauraro yake so ya fahimta to alfanun shi dai shine a rage mu mutane tsadar rayuwa mm. a rage musu walhalu a kuma rage musu sha'ani na talauci na'am kuma a kangi 'yan kasuwa daga wajen zalunta al'umma mm. wannan shine alfanun shi to kafin mu je ga batun komi yasa ba a yi a najeriya Tan akwai magana da 'yan kasuwa ke yawan yi cewa yadda ka saya haka za ka sayar. Watan ka shiga mota naira goma, ka je ka saro kaya naira ashirin, ka yi kaza naira arba'in amma da ko amma kaza duka waɗannan abubuwa sun taru sun ainihin ah, farashi. wato eh. kwatsam sai a ce maka ka zo a'a wannan kayan za ka sai da shi naira hamsin ne bayan ka kashe wajen naira tamanin wajen kawo kayan to yaya gwamnati ke yi da irin haka eh, ai wancan tsarin ya fi aiki ne a tsarin gwamnati na kwaminisanci da waɗanda ake kira 'yan gurguzu a tsarin gwamnati na demokaradiyya da kuma tsari na wanda ake kira wato kasuwa ta yanke makanta hukunci da ake mm. kira economic forces mm. to gaskiya yana da wahala shi wannan tsarin an wato an liberalizing nashi wato an sakamma 'yan kasuwa mara mm. an sakamma tattalin arziki mara an sakamma cinikayya da saye da sayarwa mara su yanke hukunci to irin wannan tsarin yana da wahala na biyu ba ka yanke ma abin da baka da shi ka ce ka yanke mishi hukunci na'am domin a wannan tsarin yan kasuwa su suke da kaya mm. su suke yin kaya su mm. suke saye su sayar kaya ba na gwamnati ba ne mm. na uku akwai matakai da ake kira economic fundamental waɗanda tubulai da suke ɗaukar tattalin arziki to idan ba an daidaita su ba yana da wahala wannan tsarin ya aiki idan an shigo da shi kuma kamar an ɗaure ma kasuwa da azalumai su yi abin da suka yi magana. Eh, so yana da wahala. To sai mu koma eh. batun Najeriya, me yasa ba a aiwatar da wannan tsari a Najeriya? Eh ba zai yiwu ba ne domin idan ka ce za ka aiwatar da shi sai idan gwamnati za ta karɓi kasuwanci saye da sayarwa da komai daga hannun 'yan kasuwa ta ce ita ce za ta yi sannan kuma gwamnatin tana da kayan da za ta ba mutane mm. ko ta sayar ma mutane ka gabata da su sannan idan ma tana da su ai 'yan almundahana 'yan masu uwa a gindin murhu su ne za su zo su mamaye komai mm. idan suka mamaye kaga cin hanci da rashawa da zalunci zai samu gindin zama eh to kaga yana da wahala To kasashe kamar su jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Kamaru da sauran kasashe renon Faransa sun aiwatar da wannan tsari kuma suna kan wannan tsari sai ka ga watan kayayyakin masarufi a farashin da suke shekaru biyar da suka wuce shi ne suke a yanzu. To yaya aka yi waɗannan kasashe suka yi nasara? eh sun yi nasara ne saboda ai kaga jamhuriyar Nijar da Kamaru suna tsarin tattalin arziki na kudaden su duka sun an ta'allaka su ga da, da frank na France yanzu kuma da babu frank an ta'allaka su da euro na na, na turai to kaga da wuya su can tashin canji yana da wahala da waya ka ji an ce ka zo yau canji ya koma kaza ka koma jibi canji ya koma kaza su ba su da wannan matsalar na'am abinda ka canza kuɗin ka yau bayan wata ɗaya wata biyu ko shekara idan ka zo haka za ka canza kuɗin ka saboda kuɗi suke da shi na bai ɗaya sannan kayan su daga can ake kawowa hmm. to amma kaga tsarin najeriya daban ne hmm. yau idan ka je za ka canza dala zuwa eh, naira ko kuma naira zuwa dala bayan sati ko ma gobe za ka iske farashi ya canza to tsarin tattalin arzikinmu da matsayin tattalin arzikinmu da yadda ake tafiyar da gwamnati namu da nasu ba ɗaya ba ne amma idan ka koma ko su yanzu Nijar ai al'amuran sun canza musu tun da aka yi wannan juyin mulkin. Mm. Eh. To akwai kasashe kuma na turai da sai ka ga yawanci ana tallafi akan wasu kayayyakin masarufi musamman masu mahimmanci da al'ummar kasar ke amfani da shi. To lamarin da ke sa a samu sauki wajen sayan su kuma a samu daidaituwar farashi. to kana ganin irin waɗannan abubuwa ba masu yiwuwa ba ne a ƙasashenmu na nan a masu yiwuwa ne sai hmm. dai mu ba mu da tartibin tsari wanda za a iya tafiyar da waɗannan al'amura hmm. yanzu misali na idan ka ce kana neman data na talakawa waɗanda ake kira vulnerable hmm. ai kaga babu datan cikakken bayani na suwaye mabukata suwaye suka dace a yi musu suwaye ba su dace ba mm. ba mu da shi ka zo ma a ce da kai nawa ne mutane nawa ne a wata ƙauye ko wata unguwa ko mm. wata ƙaramar hukuma ka kira shugaban wannan ƙaramar hukuma bai ya ce maka tartibi ga yawan mutane shi ga kuma yanayin mutane shi bai sani ba mm. ita kanta hukuma ba ta da wannan ƙididdigar to idan babu ƙididdiga na suwaye masu matsala suwaye mabukata suwaye suka dace suwaye basu dace ba mm. to fitowa da tsarin yana da wahala domin ƙarshe waɗanda ba su ne ya kamata a ba su za su zo su mamaye wannan abin To dokta daga ƙarshe wane mataki ne ƙasashe irin namu waɗanda babu wannan tsari za su bi ko ko ba za su ɗauka wajen ganin talaka ya samu sauƙi wajen ah, sayan samun kayayyakin masarufi. eh to babban sauki dai gare mu yanzu halin da ake ciki sai an daidaita waɗannan economic forces ɗin da ake magana wato ginshikan da suke ɗaukar tattalin arziki mm. an daidaita su an saisaita su ya zan ba su irin yawan hawa da sauka mm. misali eh, abin da ake kira inflation rate da turanci wato na tashin farashin kaya to ta yaya za a daidaita waɗannan eh, sai an saisaita mm. tsarin tattalin arzikinmu misalin tattalin arzikinmu wanda aka ba da dama kasuwa ta yanke makanta hukunci mm. domin wannan tsarin yana zalunta talaka ne mm. wannan tsarin yana danne mara karfi kuma yana ƙara gina masu ƙarfi to tsari ne wanda ya dace da manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki amma mm. ƙasashe irin namu masu rauni idan aka fito da wannan tsarin talaka ne yake shan wahala kuma halin da muke ciki kenan to muna godiya kwarai da gaske dakta na gode da tumaki na dadi an gwariya sha kida mu sha dadi ladi mai kidan gwariya kyawa kida sha dadi mu je manumfashi nan mu kwashi nerori da wata wadi an gwariya Allah ka ba mu nerori ladi mai kidan gwariya To da fatan an gamsu da wannan amsar da aka samu. Shirin tambaya da amsa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International. Aiko da tambaya ta adireshin mu na imel akan arafa hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun jika. To yanzu shirin zai dora da wannan tambayar da ta fito daga ɗimbin masu sauraronmu da suka hada da Bala Sale Abdullahi na daidai a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Sai Maryam Abdullahi turin Wada Kaduna da Aisha matar mai nasarar Sarawa Funtuwa. suna cewa ko me yasa gwamnoni ba su da karfin iko kan jami'an tsaron najeriya shin wake da iko da jami'an tsaron najeriya to don amsar wannan tambayar ga ganawar wakilin na abuja muhammad sani abubakar da masanin dokoki barista bahari yusuf ka kama polis a a tsarin mulki a su suka shiye creating din police in ka dubi sashi na 200 da goma sha hudu da 200 ina ji da goma shida da sha biyar yana kuma a cikin abin da ake cewa exclusive list wato wata dama ce na gwamnatin tarayya to haka sauran duka wato ƙungiyoyi na security na ƙasa suke. doka ce ta ƙasa ta ɗauke su can ta miƙa wa gwamnatin tarayya kenan a gwamnonin jiha ba su da katabus a abubuwa da za a yi amma a wanda ya shafi na polis suna da wato dama da kuma hurumi na lokacin da za a akwai police council police council suna ciki a matsayinsu na mambobi a kuma na ake kaddamar da wato nada inspector general of police na kasa suna da dama amma a wato control ba su da shi kuma ana gudun haka ne saboda tarihi da ya nuna a lokacin harkokin 'yan doka da sauransu to sai aka ce a maida abun ga gwamnatin tarayya to a duk da dai kafa ta batun a bayani na biyu yake cewa shin wake da iko wato dungurungun a kan jami'an tsaron najeriya shugaban kasa shi yasa ake ce mishi commander armed forces and uh, da wani ƙarin girma da ake kara mishi har yau kuma duk ƙasashen da suka ci gaba haka take ko a america ko a ingila ko a da sauran ƙasashe shugaban ƙasa shi ke da wato a kacankan din a power naɗawa wato mm, mm, iko na naɗi da kora a duk waɗannan jami'o'i na abin nan da ya shafi abin nan uh, matakai na tsaro shi yake da shi gwamnoni a police ke da wato dama na ba da shawara amma a sauran ba a ma neman shawararsu wannan haka yake ba kawai a najeriya ba a kamar inda na ce a duk kasashen da suka ci gaba saboda me ana neman tsarin inda doka zai fito guda ɗaya saboda kar a samu a wannan shugaban kasan ya ce a'a kuma wasu an ba su dama sun ce ba su yadda ba wato anan ana gudun lokacin da allah ya kiya ko za a shiga yanayi na yaƙi kaga idan aka ba mutane biyu daman wato a tura sojoji yaƙi to in wanda ya ce bai daba wanda ya ce ya yadda kuma ƙasa na cikin bala'i kaga an shiga cikin fitina to shi yasa tsarin doka ya ba shi shugaban ƙasa kacan kwamɗin wannan da shi ke da control shi yake da power shi yake da komai da hurumi akan abin da ya shafi waɗannan musamman muka yi la'akari da tsari na demokradiyya akwai wasu darussa da aka koya ne tunda mun ga akan canja dokokin ƙasa a muna da tsoffin dokoki kan aka zo aka yi na 1999 akwai abubuwan da aka yi la'akari da su ne wurin barin wannan iko a hannun shugaban kasa ko kuma gwamnatin tarayya duk inda dimokuraɗiyya ta haka ma gwamnatin soja haka duk wani gwamnati ba ƙasar da ta taɓa ɗaukan wato doka da mulki da da dama na yin abubuwa na wato madafai na wato tsaro suka miƙa mutane biyu ko uku a'a ka kamar tafiya yaƙi shugaban ƙasa yana da daman turawa a shiga yaƙi amma ya da wajen shu abin nan wato 'yan majalisa na dattawa ya sanar da su bayan wani lokaci amma a gaba gadi zai iya yi ya tura su tukuna daga baya abin nan ana gudun kar wajen ba da doka ya zame guda biyu a samu rashin yarda ko rashin jituwa a tsakaninsu kuma a ƙasa na cikin wani bala'i shi yasa ko da ake ta gyare-gyaren dokokinmu da gundarin constitution dinmu idan ka kula ba wadda ya taba magana akan ko za a cire waɗannan a mai da su ko 'yan majalisa ko alin chief justice wato shugaban shari'a na kasa da sauransu ba a yi kuma misali a najeriya da muke da ita a yau da matsalolin tsaro suka yi yawa musamman madakalli arewacin najeriya matsalan garkuwa da mutane ta'addanci matsaloli iri daban-daban ana korafin cewa ɗaya daga cikin abin da ke sa ba a iya yin abun yadda ya dace kan lokacin da ya dace har da rashin ikon gwamnoni kan hukumomin tsaron nan ba kwa ganin ko a matsayin ku na lori ya kamata a yi kwaskwari wanda za su iya ɗaukar matakin kankawa wato ka kamar inda demokradiyya ta yi nisa aka kware a harkar nan ta demokradiyya wannan babu laifi amma a tarihi da tsari da rashin kwarewa irin namu na najeriya idan ka ɗauko wato ka ba wa gwamnoni dama na wato eh, nasu um, abin nan na tsaro to za a shiga cikin fitina idan ka dubi yadda abubuwan nan suke tafiya har yau babu inspector general of police ko dan arewa ko dan kudu da ya yadda a yi police na jiha saboda sanin waɗannan fitintunu da ake ciki amma ana iya tsari da gyare-gyare police inda da muke da su da sojojin da muke da su da dss din da muke da su a su yi tsayuwar daka rigimar nan da muka fada ciki a tsaya a ga an yi maganin shi kuma za a yi maganin shi ne idan a kwamishinoni na jihohi suka tabbatar da sakensu zai kawo ko a kore su a aiki ko a hukunta su to amma idan ka kula da tsarin da yanzu muke ciki duk laifin da za a yi ba ka jin an hukunta wani kwamishinan police ko ko wani shugaba na sojoji to wannan gaya ya jefa mu cikin bala'i. To bayan haka Muhammad Sani Abubakar ya yunkura ya tuntubi babban hafsan tsaro na Najeriya akan wannan batu watan General CJ Musa wanda ya bayyana yadda yake ganin lamarin. Wannan ba ba haka yake ba ba daidai yadda mutane ke cewa ba ne. Kasan muna da yadda aikin mu yake akwai ka'ida. Idan mun ce ramin bar kowa ya dinga magana ba san ko menene ma'anin wannan da ke a cikin zuciyar shi ba. So muna da central control na command amma shi shugaban da ke wurin ko gwamna ne ko waye yana iya magana da kwamanda cewa ga matsalar da ake gani nan shi ya san matakin da ya kamata ya dauka so amma ba za mu iya cewa mun ba shi gwamna command na shoot din directive ba amma muna jin maganar da ake kuma akan haka ake aiki kuma an ka tambaye su za su gaya maka cewa muna aiki tare da su wani na gaya maka ni na zama komanda a wurare daban-daban na tabbatar maka cewa muna aikin da muke muna aiki tare da su shugabannin da ke kan kasa zan gaya maka a sun su in ka bi ta nasu za ka ɗauki eh, abin nan eh, da za ka yi aiki abin ba mu so kenan muna so in ka je ka aiki ka aiki tsakaninka da Allah kowa ya laifi kowa naka ne a tafi tare to shi abin da muke tsoro kira abin da ya sa muke gudu ina maza soja bin kokari kun tsare gida 'ya'yan gwamna ina maza soja bindiga tira kun yaki kun tsare daji kun tsare gida 'ya'yan gwamna an san ku ne kai maza na yan gwamna ga wuta ga yaki wanda ke son ya taba ku kan ya fara kai can shi hattara ƴaƴan gwamna ba su dokar tuma dalla da fatan an tu da amsar da aka samu nan kuma shirin zai karkare a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da injiniyan da ya saita mana sautin shirin ibrahim tukur kyafi abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.